a gurguje ina so na yi na mika wata kokon bara kunci wani kokon bara ga 'yan uwa masoya da kuma 'yan uwanmu da iyayenmu shugabanni na wannan al'umma tamu na bangaren addinin musulunci wato malamai alal hakika abubuwa sun faru a cikin ƙarƙashin wannan masana'anta tamu wanda wani ɗanmu daga ciki ya bayyana wasu zantuttuka da ya je ya faɗa wasu furuci da ya yi a gaban hukumar hisba wanda abubuwan nan shi a tunaninsa ne ya kamata ya yi wa'innan maganganu kuma shi ya san hujjojin da yake da su shi kuma ya san dalilansa na ɗan waɗannan maganganu to ba za mu ce komai ba iyakaci mu ɗauki hanyoyi na yadda za mu gani idan waɗannan kurakuran akwai su a cikin wannan masana tamu ko kuma akwai masu yi an san su sun fito fili to insha Allahu a kungiyance da kuma jagoranci na iyayen wannan masana'anta muna ta kokarin mu ga yadda za a yi wannan abu ya zamana an kauda wannan matsala in akwai ta in an samu hujjoji kuma ya faru an nuna waɗanda suke yin waɗannan abubuwa don adam ne mu ba za mu ce ba za mu saba wa Allah ba ko kuma ba a saban Allah a cikin yankin da muke na al'ummar da muke ciki kuma wannan abu ba wani abu ba ne da ya kamata mu ɗauke shi tuƙo ya mai rigingimu a kai amma muna kira ga 'yan uwa iyaye jagororinmu malamai na ga wasu sun fara saka bakinsu a cikin abin da bai shafe su ba abin da ya sa muka ce bai shafe su ba abu ne da ya shafi masana'antarmu kuma ɗan cikinmu ne ya fito ya faɗa ba a cikinsu ba ne wani ya gani ko a cikin wata al'umma wasu yankin wasu mutane a cikin kaliwud ne ya faɗa ruwanmu ne a cikin mu zauna da tantance mutanen da suke wannan abu in ya kawo hujja ko ya nuna mana su to dan Allah dan annabi cikin girmamawa dan Allah iyayenmu malamai ku fitar da bakinku daga cikin maganan nan ba mu ce kar ku yi nasiha kar ku yi wa'azi kar ku yi karatu akan abin da Allah ya haramta da wanda Allah ya dora wa musulmi su ya kallafa musu na ibada amma wannan abin tun da babu hujja bai nuna masu yi ba faɗa ya ikirari ya yi furta muna roƙon malamai waɗanda suka fara sa bakinsu don Allah su ja girmansu su fita daga cikin wannan magana saboda babu wani ɗan fim da suka taɓa ganin ya buɗe baki ya saka musu a cikin abubuwansu da ya shafi matsalolinsu na malamai. Duk iya rigingimun da ake na malamai shekara da shekaru na bambancin ɗariku, na bambancin aƙida, na rigingimu tsakanin a cikin aƙida ɗaya ma wannan malamin ya kaskantar da wannan wannan ya nuna kuskuren wannan wannan ya karyata wannan na ƙasa ya zagi na sama da sunan da'awa babu ɗan fim da ya taɓa sa bakinsa dan Allah dan annabi with due respect dan Allah ku fita daga cikin maganan nan ba mu ce kar ku faɗa wa mutane Allah ya ce annabi ya ce wa shi muke nufi ba abu ne da ya shafe mu ku ƙyale mu mai maganin matsalar amma wasu sun fara ɗaukar abin suna juya shi suna so su karɓi faɗan ya zama kamar wani faɗa ne wanda su suke ganin za su shiga to dan Allah dan annabi with due respect dan Allah malaman nan ku yi haƙuri da maganan nan ku fita daga cikinta kada mu kai yaran mu su fita wata hanya suna mayarwa da wani mutum raddi kuma a zo a ce an yi musu rashin kunya jama'a al'umma ku shaida wannan abu ba hurbinku ba ne don Allah abu ne da ɗan cikinmu wani ya faɗe shi mu muna ɗaukarsa a matsayin ƙazafi ma domin har yanzu ya bar mu cikin kokonto don bai ce wane da wane ba don haka an sa wa wasu zargi wasu abubuwa to irin waɗannan abubuwa ne da hukuma ko kotu ko al'umma ko kuma mu a shugabannin masarantar za a kirawo shi a zauna da shi ya kawo yadda za a yi a gyara wannan matsaloli amma wasu malamai sun fara hawa mumbari a wajen da suke karatuttukansu suna ɗaukar magana suna so su mai da ita ishu faɗan abin da ya shafe su ba hurumin ku bane ba abin da ya shafe ku bane ku ce ku ji abin da yake gaban ku na harkokin ku tsakanin ku na aƙidu da babbance babbancen ku na addini wannan bangare ne na harkar sana'ar mu da muke ta fim mu yan fim ne ba ma da na sani ko ba mu ce ba yan fim bane ne. kuma mu ya jefa da waɗannan kalmomi don Allah don annabi malaman nan ku fitar da bakin ku domin abin da yasa muka faɗa hukuma ta shaida yaran mu sun fara hasala muna tattare su sun fara fita daga cikin control din mu idan wani malami ya fice wata magana wasu yara suka yi masa raddi to al'umma da hukuma ku zama shaida kada ba a zo a ce sun yi musu rashin kunya dan magana ta Allah ba hurumin su bane su sa ido su gani idan abin nan an kawo shaidu ya tabbata an fito da mutum hukuma ce shari'a ce akwai kotun musulunci ta yi masa haddi ta yi masa wanda suke wannan abu hukunci a matsayinmu na musulmai in wata hukuma ce ta shafi constitution na ƙasa inda aka kama da laifi a yi hukunci a matsayin hudokar ƙasa amma wasu mutane suna nuna mana ƙiyayya lokacin da ya faɗi abin nan fa ya kirawo sunan waɗanda suke ɓata yaranmu 'yan siyasa ya kirawo su a ciki duk ya faɗi waɗanda suke ɗaukar su amma ba wani malami da yake ta ta'aliki akan wannan abin sai ta ta'alikin jefa mana kalmomi masu ciwo na abin da aka zarge mu da shi to dan Allah dan annabi ku fita daga cikin maganar nan dan Allah muna kira ga iyayenmu malamai ku fita daga cikin maganar nan dan Allah ku fita daga cikin maganar nan ku kyale mu da abin da ya dame mu mu mu nemo matsalar inda take in ta bayyana ta fita ƙararraga shi ya faru kuna da hujjar da za ku yi karatun da za ku yi akai ko kuma hukuncin da duk ya kamata kotun musulunci ta yi ta yi in kotu aka kai ba kotun musulunci ba waɗanda aka kama da hujja ko constitution na ƙasa zai ba da doka da ba da hukuncin da ya kamata kuma kar a juya mara zance a ce mun ce kada malamai su faɗi gaskiya ba haka muke nufi ba ya yi wuri ku shiga abin da ba ku da hujja a kai ba ku da hujja wani ne kawai ya jefa magana ra'ayinsa in ma yana faruwa in ma baya faruwa bata fito ba yanzu tukuna sai an binciko in hukuma ce muka kai in kotu ce in menene in a tsakanin mu ne zamu zauna mu binciko mutanen nan in dai har yana faruwa zai fito fili to dan Allah muna kira dan Allah iyaye mu malamai ku fitar da bakin ku daga ciki dan Allah ku yi karatutukan da suke gaban ku tukuna in wannan abu ya bayyana to gaban ku dai ku yi ta akwai abin da ya fito aka samu furfu a cikin mu da kuka yi magana ba mu ce komai ba kuma ba a cikin mu ba kadai duk yankin al'ummar da suke nahiyar kasar nan kowane rukuni kowace al'umma ba irin saban da ba sa yi babu kuma wanda ba su da nasu laifin amma mu ne da bamu da gata mu 'ya'yan talakawa ne mu ne ba mu isa mu yi wani abu ba ai mana wani abu mu magana duk wanda aka taka a ƙasar nan yana da bakin magana banda ɗan fim musamman a jihar Kano to dan Allah dan annabi ku fitar da bakinku. dan Allah wallahi ba ma son rigima ba ma son ƙananan maganganu tsakaninmu da malamai kuma ba ma so abin ya fi ƙarfinmu yaranmu su fita ta ƙarƙashin ƙasa ta wani waje suna wasu maganganu a zo kuma ana jifan mu da cewa mun wa malamai rashin kunya dan Allah muna roƙo dan Allah wassalamu alaikum